Masu saurare barkanmu da ƙara kasancewa da ku a cikin wani shata mai albarka wato mujallar Kano TV. Tom, hakika kware mun tabbatar da cewa shirin fim ɗin gidan sarauta shiri ne mai dogon zango kuma shiri ne wanda yake matuƙar ƙayatar da ku wato kuma shiri ne wanda lokaci kankani ya karɓu a cikin jama'a. Hakika kware a episode ɗin da aka kawo muku na ƙarshe a wancan satin wato eh, wanda aka kawo muku shi a kashi na sha biyu wanda mutane mutane da dama sun ayyana wannan shiri ya yi matuƙar daɗi kuma sun matuƙar jin daɗin shi duba da yanayin series ne wanda yake ilmantarwa game da faɗakarwa haɗi da cin dariya da kuma rikita-rikita da kuma warwara a cikin shirin fim ɗin dai za ku ji cewa wato shi kansa wato fitaccen jarumin nan wato umar m sharif ya taka rawar gani kuma yana kan taka rawar gani tare da wato shi kansa asalin wannan shahararren mawaƙi shi ma naku garzali miko tare da ita kanta momi gombe da kuma izuwa wato ta cikin shirin fim din nan wato jarumar nan da ta yi taka rawar gani a cikin shirin fim din izzarsu su to amma kafin nan mai sauraro sai ka bi mu sanna a hankali har zuwa ƙarshe a cikin wannan bidiyo namu domin jin aya aka kaya domin jin me yake faruwa a cikin wannan sabon series kuma wanda ake kawo muku shi wato mai dogon zango a dukkanin ranar lahadi wato gidan sarauta jama'a assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu barkanmu da ƙara kasancewa da ku sannan barkanmu da ƙara saduwa da ku a cikin tashar tamu mai albarka wato mujallar Kannywood. mai sauraro idan wannan ne zuwan ka ko kuma shine ka cikin wannan tashar ta mai albarka na farko sai ka daure ka danna mana alamar nan ta subscribing ko sharing ko liking domin samun fitacce shahararrun bidiyoyinmu na sanarwa daban-daban kamar yadda aka saba a da yaushe. Tom hakika kwarai jarumi fitacce wato shi kansa daraktan shirin fim din wato Ali Nuhu tare da Bashir Mai Shadda suna matuƙar ƙoƙari gurin kawo muku wannan shahararren shiri kuma wanda suka fito muku da shi a ɗan kankanin lokaci wanda yake matuƙar ƙayatar da ku mutane da dama suna mika saƙon suwa da kuma jin daɗi da yanayin yadda siris ɗin yake zuwa musu akai-akai ba a taɓa samun wata matsala ko kuma tsaiko ba. tom a halin yanzu dai wato shi kansa bashir mai shadda ya yi sanarwa a shafukansa musamman na instagram waɗanda yake nuni da cewar a cikin wannan shiri nasu mai dogon zango sun zo inda za a ɗan dakata za su je hutu na ɗan wani lokaci wanda hutun ba zai ɗau lokaci mai tsayi ba za a ci gaba da kawo muku wannan series wanda zai matuƙar nishaɗantar da ku a da yaushe to sauraro kar ka manta kana cikin tashar nan ne ta ta wato mujallar Kano TV idan wani ne ziyartar ka wannan tashar ta mai albarka na farko ka daure ka danna alamar nan ta subscribing domin samun sababbin sanarwa kamar yadda aka saba a cikin tashar mu wato mujallar Kano to shahararre baya ga rantsar da sarki Ali wanda shine sarki a duniyar Kannywood wato a Najeriya nan yana ɗaya daga cikin manya-manyan jaruman Kannywood wanda shine na farko wato lamba ɗaya kina a duniyar Kannywood hakika kwarai shi ma yana matukar ba da gudunmawa a cikin wannan sabon series nasu wato gidan sarauta wanda su ne jigajigai manya-manya a cikin wannan series na gidan sarauta tom hakika kwarai wato sarki wanda yake a cikin shirin fim din na gidan sarauta wato umar m sharif shahararre kuma fitaccen jarumin nan naku wanda yake gwangwaje ku a kodayaushe da sababbin waƙoƙinsa shine sarki wato wanda magajin sarki a cikin wannan series na gidan sarauta wanda alaka ta kullu tsakanin su da momi gombe wato inda suke rantsar da matukar soyayya kuma akwai rikita-rikita da wulkita-wulkita a cikin wannan sabon series wanda shi kansa yake ɗaurewa mutane kai amma kuma ƙarshe a warware musu a cikin wannan sabon series to ita kanta wato zainab su tana matukar mugun son shi kansa wato umar m sharif a cikin shirin fim din wato na gidan sarauta wanda hakan yana ɗaya daga cikin rikita-rikitar da jama'a suke so a warware musu to amma mai sauraro kamar yadda ka daure kake bibiyar wannan sabon series wato gidan sarauta wanda a halin yanzu yana ɗaya daga cikin manya-manyan series da suka karɓu wato a nan afirka wanda ana matukar kallon wannan series a hakan muke mika muku sanarwar cewa an tafi hutu a cikin wannan sabon series wato na gidan sarauta wanda ba zai ɗau lokaci ba inji daraktan shirin fim din wato bashir mai shadda wanda za a ci gaba da kawo muku wannan series nan da ɗan lokaci kankani kai dai ka kasance da mu kuma ka ci gaba da bibiyan mu a cikin shirin dai za ku ji cewa akwai garzali miko wanda shi ma yana taka rawar gani fiye da yadda kowa ke tunani fiye da yadda kuma kowa ke tsammani a cikin wannan series wanda za ku ji cewa suna taka rawar gani wanda jama'a suke matukar rayuwa da jin daɗi a cikin wannan series dai da kuke kalla wato na gidan sarauta to mai sauraro kare ci gaba da bibiyar wannan series har na dawon wani dan lokaci domin kuwa a shirye suke da su dawo muku da wannan sabon series wanda zai matukar ƙayatar da ku da ilmantar da ku a koda yaushe game da faɗakar da ku ku dai ku kasance da mu kuma ku ci gaba da bibiyan mu a cikin tashar mu mai albarka wato mujallar Kano TV mun gode da zata tashar mu da kuka mai albarka ku kasance da mu a yaushe domin samun sababbin sanarwa na fitar na fitar kowanne series a yaushe da kuma jin sanarwa akan an tafi hutu ko kuma ana nan gidan sarauta naku ne ana kawo muku shi a yaushe a dukkanin ranar Lahadi in ka ci gaba da bibiyan mu da zaran mun ji kishin kishin ko kuma daraktan shirin fim din ya yi yunkurin sanarwa ta cewa za a dawo sabon series nan za mu yi kokari mu sanar da kai ta inda za ka san da cewa za a dawo kuma kai maka kalla kar a wuce ka ko kuma a baka labari